na shekara ta arba'in wanda ya daidai da sha tara ga watan watan biyar na shekara ta tara, muna cikin kwanci za mu shiga sabuwar sura kamar yadda muka fara bayani akan ita daraja wannan sura da falalar surar wadda kuma mun ji yawancin hadisan malaman hadisai sun soke su kenan yawancin hadisan da suke faɗin wasu falaloli na ita wannan surar yasin yawancin hadisan ba su tabbata ba don haka yau za mu tashi a ita wannan farkon sura kafin nan za mu karanta menene ita sura za ta karanta da mu saboda kowace surori akwai bayanan da suke kunsa su surori ɗin haka to ita wannan sura mai ta kunsa me za ta karantar da al'umma farko wannan sura dai ayoyinta guda 83 ne wasu kuma sun tafi ayoyi 82 ne wato haswar a kenan sannan makiya wasu kuma sun ce madaniya ce amma dai mafi yawa an tafi cewa sura makiya ce wadda riga mun san surori makiya suna da wasu abubuwa da suke kunsa wajen karantarwa su abin da ya shafi aƙida saboda lokacin maka abubuwan da ake so mutum a samu kalmar shahada ta samu Shi ne kyakkyawar aƙida a samu wannan kalmar ta tabbata ne duk ƙoƙarin da annabawan suke yi da aka kenan cikin ayoyin za mu ji ana ƙoƙari a tabbatar ma mutane da kaɗaitakar Allah da kuma aikowar manzanni da kuma tashin alkyama da sakamako don duk su ne suke jayayya kan irin waɗannan abubuwa kullum ayoyin suna ba domin su tabbatar ma mutane akwai waɗannan abubuwa kuma za a yi su lokaci ne kawai ake jira don haka malam ya ce bai ne dai sura mana ga sura nan gaba gare ka abubuwan da take za ta karantar kenan wanda za mu ji a cikin sura ya ce surat yasin makiya ita wannan surat yasin sura ce ta maka kamar yadda na faɗi wasu sun ce majiniya ce وقد تناولت a asasiyyatin salata ta kunshi wasu mawdu'ai ginshiƙai guda uku wahiya al'imani bin ba'th wa daga ciki za ta yi bayani akan imani da tashin alkiyama da za a yi mutum ya yi ƙoƙari ya yadda da wannan za a tashi kuma za a ba da sakamakon aiki ga da kowane irin aiki mutum ya yi sannan kuma za ta kunshi wa a halin ƙarya akwai kisa ta ahlul ƙarya wanda wasu malamai suna kawo sunan alƙarya ɗin inda yana cikin isra'iliya ana cewa an ƙwaƙiya kamar yadda za mu ji to za ta ƙunshi bayanai akan ita su ahalin ƙarya da me ya faru gare su kuma me suka yi kuma me ya biyo baya sannan abu na uku والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين sannan sura ɗin ta kunshi kaɗaitaka da kuma hujjoji na nuna kaɗaitakar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shine abun bauta za a kawo dalilai waɗanda za su tabbatar maka da cewa lallai shi Allah ne shine abun bauta shi ya kamata a bauta ma ba wani shi ba امتلأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم ita wannan sura da za mu shiga ta surat yasin din nan ta fara magana ne da yin rantsuwa da shi kanshi alkur'ani mai girma yasin wal qur'ani haki kun ga an buɗe ta da rantsuwa an kawo wasu haruffa waɗanda babu wasu haruffa wanda ya san hakikanin ma'anarsu sai shi wanda ya saukar da shi alkur'ani to da su aka buɗe sura sannan kuma zuwa ta biyo baya ala sihhatil wahyi wannan zuwa, da shi alkur'ani mai girma domin ya tabbatar wa mutane ingancin wahayi cewa wahayi daga wajen Allah subhanahu wata'ala ya zo ba daga wajen wani Allah ba wasu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskatar da manzantakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a tabbatar mana da cewa lallai shi annabin Allah ne kuma Allah aiko shi yayi da gaskiya dan ya isar da sako zuwa ga mutane kuma ya fitar da mutane daga duhun diliyin kurijan nasa min al-zulumati ila nur dan ya fitar da mutane da daga dukkai na zalunci dukkai na shirka dukkai na abubuwa na barna zuwa ga haske kwara ɗaya da imani duk za mu ji wannan bayani kuma ta haddasa an kufar sannan kuma ita wannan sura za mu ji ta yi bayani sai magana a kan akan kafiran shawa. alladhina tamadu fil filgayi wa dalal waɗanda suka naci suka ci gaba a kan ɓanna da kuma ɓata, duk hanyoyi na lalacewa na ɓanna suna ƙoƙari su tabbata a kansu da kuma bacewa ba sa buƙatar shirya sun naci inna wajen na ba ana ala ummati wa inna ala atharihim la ko mu mu suke cewa magana mun samu iyayenmu tun zamani haka suke yi kuma mu da su zagi koyi kuma kenan mutum ya zama cewa ya ɗauki abubuwan da iyaye shi suka yi ba na daidai ba ce shi ya dace ya toge a nan to kuskure ne. ai abin da ake bukata in iyayen ka san abin daidai sai ka tafi a kan shi inda suka yi ba daidai ba sai kai masu fata alkhairi kai masu adda Allah ya yafe masu ya sa kai kankai wannan aiki wajen aikin barna ba a so a yi koyi da iyaye aikin alkhairai shi ne ake so kai koyi da iyayenka kai abin da suke yi amma abubuwan banna ba a buƙatar kai koyi da wani kuma kai da za a yi koyi da kai wajen aikin banna kai ba kana cikin haɗari saboda farko shi wannan mutum duk zunubin da zai samu kai ma za a ɗiba a baka kana da irin naka ba kuma tare da ya kauye mashi nashi kamar yadda inda alkhairi ta nuna wasu alkhairin yana bibiyar ka ko da ka tafi to haka shi ma banna take bibiyar mai ita take yi da duk wanda ya koyi da wannan na haka za a yi ya zuwa har ya zuwa ranar tashin kiyama wa sayi da rusul kuma sun karyata shugaban manzanni shine wa Muhammad ibn Abdullah Muhammad dan Abdullahi mandan Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata da shi abubuwan da ya zo da shi ba su yarda da shi ba sun karyata sun yi maganganu irin nasu kala-kala فحق عليهم عذاب الله عذاب الله وانتقامه saboda wannan aiki da suka sai azabar Allah da ɗaukan fansan shi Allah ɗin ya afka musu ya tabbata a kansu saboda bannan da suke yi to azabar Allah sai ta tabbata a gare su kenan sai Allah ya ɗauka masu da azaba da bala'i daman Allah yana ɗaga ma mutane gaba ne wal Allah su wa su gyara inna allaha la yumli lil zalimi hatta kasa akhazahu lam yuflithu Allah yana daga ma azalimi kafa amma ko idan ya damkai ba zai fice ba wata aya ta ce wa kadhalika akhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhzahu alimun shadid haka damkar ubangijin kai ke idan zai kama yan alƙaliya lalle damkar ubangiji mai tsanani ne mai rarrafi kenan duk wanda ya yi shi Allah zai yi mashi abin da yi sai dai kuma yana da iko ya yi mashi rahama ya gafarta mashi amma wanda dama sai ta biyo baya in ka yi da dama ka koma ga Allah ka tuwa? sai ya shaye maka zunubanka sai ya yafe maka abuwan da kai sai zunubin ma a maida shi lada duk jin daɗi ne da aka baka saboda shi Allah kullum ya yi so mutane suna ba daidai ba su tuba su koma gare shi ba a san tsaurin kai ka nace ka ci gaba da banna a inda ake nacewa shine kan biyayya ga Allah sannan abu na gaba ita wannan sura kuma saƙar ƙissata ahlil qarya sannan ita wannan sura za ta koro bayani ga ma'abuta wata alƙarya wasu malamai suna cewa sunan alƙarya an antakiya alladhi kadzabu rusul waɗanda su waɗannan ahlul qarya kamar yadda alqur'ani ya amince su to sun karyata manzan da aka aiko masa lura an aiko manzo daga wajen Allah amma suka karyata da shi ba sa jin komi kamar kai ne mai wa'azi ya zo yana wani ka ce ƙarya ne ko ka kiyarda da abubuwan da ya faru? bal kai kokari ƙoƙari ba ka haɗo sharre-sharre duk ka shi don dai ka ci nasara kan kada da awar ta tafi Dan ka ci nasara kada abin da kake yi a gane cewa ba daidai ba ne ba don ka jefar da tunanin mutane ya tafi wani gurin ba kan abin da ya kamata su fahimta ba ‘ya'yan uwa wannan shi ne halin da al'ummomi suke ciki amma duk wanda ya kama Allah ya koma ga Allah ya yi gyara Allah zai taimaka mashi su waɗannan sun karyata manzan da Allah ya aiko zababben halittar shi ya aiko shi sun karyata shi to da yin sun karyata me zai biyo baya hadira min aqibatil eh, takribin wahyi domin mutum yayi taka a kan ƙarshen wanda ke karya wahayi ke karyata wahayi akwai abin da zai zo a ƙarshen shi war risala da kuma annabtaka wanda ke karyata ta ya nuna bai yadda da abin da aka aiko din ba bal yana yaƙar wanda ya zo da shi a hudun ala tariqil qur'ani istidamil qisasi al mukhtalita ko na tsallake na dawo kasa ne ko yace alwa kullin ne shine waɗanda suka karyata annabin da aka aiko musu domin a tsoratar da su akan karyatawar manzo ko kuma kaitawar wahayi ko kuma manzantaka akwai hadari ala tariqatil qur'an akan hanya alqur'ani yanda yazo yazo ma al'umma da shi fistidamil damin lil ibadi wal i'tibar alqur'ani ya kawo mana kissoshi da bayanai domin ya nuna ma mutane akwai abubuwan kulawa ga waɗanda suka kare ta annabawa domin musiba ce take biyowa bayan wanda ya kare shi wannan annabi mutane ba za su karyata annabin Allah ba Allah kawai ya basu haka na a'a sai kama su In ajil wa in aji ko kusa ko nesa to haka al'amari yake duk wanda ya karyata masu da'awa masu wa'azi suna kira akan daidai ya karyatar da su ya tonartar da su wallahi ko kusa ko nesa sai Allah ya kama su saboda da abinda mutum ke mantawa shi shine da'awa ba wasa ban shi yake isarwa ba sakon ubangiji ne yake isarwa kai ko shi mai da'awar bai aiki da da'awar ba to ka abin nashi ba na kai ka je kai aiki ba ka tsira ba to sai ka zo ka nemi ka ƙayyatar da shi ka nuna kai amfani da mulki da kake da shi ko dukiya da kake da ita ko sarauta kai wannan da'awar za ka buci ita za ka lalata daban-daban annabawa haka ake yi musu annabin musa haka ya sha wahalar jama'a shi muna gani yadda ya sha wahala na banu isra'il kai ba wai banu isra'il din ba ko ce kimtawa mutanen fir'auna su kansu banu isra'il din musulmi ya annabi musa ya sha da su ya ci wahalar su ya ce ga allah ya ce a yi ga su yi su ce su ba za su ba ku lura allah ya ce su yi ku lura irin shiga alƙarya din nan su ba za su je ba inna hauna qa'idun lan nadkhulaha ma damu fiha mu ba za mu taba shiga ba wata kasala shi su da aka ce su je su yaƙi mutane ko su ce ba za su shiga mutanen da ciki fa in yakhruju minha fa inna dakhilu in sun hito za mu shiga to da Allah ne amfani shi kai da aka ce ka je ka yaƙi ka ce sai ya gudu sannan za ka je ka yaƙai kenan kamar yadda wani lokaci 'yan sanda ke mai 'yan fashi sai sun kora sai sun tafi sannan su taho da jiniya wasu 'yan sannan to kaga ba amfani kenan kai da zaka je kai da ake so ka kamo shi ko ka kaso shi ka kawo to sai ya kai halbi sai ya gudu da kuma ka lallaba ka cakko shi kai magani shi zai kuwa kawai ya gudu Sato to kaga abin bai yi hikima ba kenan to duk irin waɗannan abubuwan 'yan uwa su waɗannan mutane haka suka yi ma annabawansu musulmin wasu ke yin haka musulmin su ne banu isra'ila a lokaci haka annabi musa ya sha wahala shi ya sanya da aka aiko manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam sallah hamsin me annabi musa ya ce mishi ce ka roƙo sauƙi mutanen ka ba za su iya ba domin na jarabta banu isra'il gashi gashi gashi je ka dawo ya koma ya dawo ya koma tun tana hamsin sai da ta dawo nawa biyar har ya ƙara cewa ya koma da ya ce yana jin nauyi yana jin kunya duk wanda ka gane cewa ba saboda jarabawar da ya sha wajen banu isra'il da wahalhalun da ya sha wajensu da ƙage da ƙaharu da wace tsaya duk sun yi mashi kalli da suka ce wai yana da gwaiwa ba su ci nauyi ba kawai shi don biyayin yin abin da suke yi na kullum ta ya bayyana tsirance shi da Allah ya tashi saboda shi kullum inna yi dafi wa anil na amanu Allah yana wanke ya kange masu imani kawai sai Allah ya nihin ya wanke a annabi Musa wannan abin da ake tunani yana da shi bai da shi ya je ya cire suturar shi duka ya aza bisa dutse yana wanka ga duk al'umma suna can suna hidindimunsu irin duk an hito kenan gila mu ce kamar ran juma'a annabi musa kawai ya gama wanka zai sa kaya sai dutse ya rugo da kayan annabi musa a sama ila kuma ya rika yi mai tahiya wallahu alam ya rika tahiya irin ta alhuda huda wanda ake cewa yaro gini ka lallace ko ya ki sauri ya yi kamar zai kamo dutsen ya hiddo kayan ya ta tahiya sannu sannu har ya taho har cikin al'umma ya manta ma halin da yake ciki sai duk aka ga wannan matsalar da aka ce yana da ita bai da ita sannan ya ɗauka ya shi ya sanya ya Allah bai wanke shi ba duk wanda ya kama gaskiya Allah wanke shi yake ka da gaskiya duk yadda za a yi ma sharri yadda za a ce kaza a ce kaza wallahi sai Allah ya wanke ka kamar halin da al'umma suka ciki ne yanzu al'ummar mu yanzu mu mun canza so ake a ce yaya za a yi mutumin kirki a ce an kama shi da laifi especially malami ko kuma mai riko da addini su ba musulman yan shi za su yi ta kokari ya za a yi su samo aibin shi ko laifin shi in har rasa to sai a wa sharri a ce kaza a ce kaza a ce kaza to shi kullun jin daɗin irin waɗanda ba komi yadda za a jefa ma kai dan kana gwargwado kana kwatanta addini a jefa maka sharri jin daɗi shi kai ba kai ne da farko ba inda matsala take abinci ga sharrin da aka yi ma sai ya tabbata an gane to ne matsala amma dan yi ta kwashe kwashe a ce ai wane kaza na kaza kuma duk wani abun ba waɗanda ake yi wa sai malamai sai mai riko da addini ko ba malami ba ne ba wannan su ne ake yin ƙoƙari a zo a bata su wallahi yan uwa ku yi takazanza masu irin wannan ɗabi'a duk wanda ke ƙoƙari ya tozartar da mutumin da ya kama addini yana yi ko kuma mutumin da ake kyautata ba zato mutumin kirki ne ko mutumin da ake ganin gwargwado a al'umma ma'ana malami ne ko wani abu makamancin haka kai ta kokarin ta shi wallahi akwai bala'i da zai biyo bayan ga waɗanda suke yin haka Hajjaji ya yi siya ya kashe mutane tsakanin sahabbai da tabi'ai da sauransu dubbai an ji abinda ce ba wai dubu ɗaya ba dubbai ana kaddara wajen dubu ɗari biyu ne ko ɗari uku mutanen wanda ya kakkashe hajjaj kuma musulmi ne kawai haka nan daga tuhuma daga wata sai ya kashe mutum ba wani laifi ba ka ja da mulkin shi sai ya kashe ka ya taɓa sa a kashe wani bawan Allah da ya sa a kashe shi shi wanda aka tura ya kashe shi din da ya je sai ya tambaye shi ce yau an yi sallah asuba da kai ya ce kwarai da ni aka yi sallah asuba ne da ce to shi kenan ba zan kashe ka ba saboda manzan alasar alasar ya ce duk wanda ya sallaci sallah asuba yana cikin zimma Allah yana cikin kangiyar Allah yana cikin alkawarin Allah da haka shi ba zai iya kashe shi ba ya koma kuma wajen da ya faɗi mashi ka kashe shi ta me yasa ce saboda gashi gashi gashi gashi gashi sai dai abin ya koma a kan shi wannan mutum to ba wannan ba lokacin da mahalin shayi da nake son gaba lokacin da ya taba malami ya kashe manyan mutane da yawa amma da ya taba sa'id ibn jubair shi hajjaji ya kashe sa'id ibn jubair amma wallahi da yake malami ne na Allah yana taba shi ya kashe shi shi ma bai wuce kwana uku ba ya tsaye kuma sai da ya wulakanta da tozarta domin sai da ya koma yana ihu yana kuka yana kururuwa yana ce asabatni da'watu sa'id ibn jubair yace addu'ar da sa'id ibn jubair yi mani ta kama ni tasa shi da kan shi wannan abu saboda ya ce da yin zai kashe shi amma ba ƙara kashe kowa kuma Allah ya karba mashi kuma ya mai muguwar wadda saboda ka yan uwa wallahi mu yi taka dan duk wanda ka gan shi gwargwado gwargwado tunda mu zahiri aka ce mai amfani da shi Ba baɗini ba ruwanmu da shi na Allah ne kaga gwargwado mutum na rukon addini gwargwado ana kyauta mutum zato mutumin kirki ne gwargwado ana kyauta zato malami ne wallahi ka guji sharrori zuwa gare su ka guji ƙoƙarin sai ka aibata masu irin wannan abubuwa akwai haɗari wallahi sai biyo baya ko kusa ko nesa na ba da misali ɗaya ne na shi sa'idin da jubair wannan misalai suna da yawa ga duk waɗanda suke yin irin waɗannan ayyuka to abubuwa ba ya tsaya wancan lokacin ba har yanzu din nan zai zo ya ci gaba domin yanzu bala'i ya yi bala'i sharrori barkatai ina za a samu mai addini a jefa mashi ina za a samu malami ina za a samu wanda yake mutumin kirki ne cikin al'umma wai mu al'umma mun koma mu ne mu bata al'umman mu waɗanda ake ganin darajar su to da Allah idan muka bata waɗanda ake ganin darajar su ko mai addini ko malami ko wanda ake ganin daraja a cikin al'umma to wa ya rage mana kenan kenan mu kuma ba mu da mutunci mu duka kenan kuma in duka bincika ba komi bane laifin wannan kila mai addini ko laifin wanda yake mutumin kirki cikin al'umma ko laifin malamin kila ya taɓa magana kan wani matsala da ta shafi mutum sai ya ga shi ne kuma kuma ya faɗi mai gaskiya sai ga shi ya zai yi aibatar da shi to wai din yadda za a aibata mutum in Allah bai aibata shi ba aibin akwai shi ka gyara alaƙarka da Allah shi ne ginshiki a rayuwar mutum wallahi duk sharri bai ci da maganganu marasa kyau ga al'umma ba su da kyau yau a ce kaza yau a ce kaza yau a ce kaza kuma abin ban mamaki za ka ji sharri ka rasa ba yadda sharrin ya taho wasu abubuwan kai sai ka yi mamaki wai daga ina ko wata taho ina sharrin ya faro kuma ka yi wai kirkirar karya a kirkira a fai wani mutum bai jin nauyin karya kuma abin da zai yi ga wani wanda ake kyautata masa zato ne ko kuma mutumin kirki a cikin al'umma ko wani shugaba ko wani jagora ko wani malami shi su yake so ya baka shi ne jin daɗin shi ya manta da ma yalfizu zumin qawlin illa ladayhi a ci mutum ba laifurci da kowace irin magana ba sai akwai mala'ika na nan halarce wanda kuma yana rubuta abubuwan da duk mutum ya yi wa rusuluna ladayhim yaktubu yan uwa mu yi kokari mu saita mu kanmu kususan yanzu cikin ramadan ne mu yi kokari mu saita bakunan mu cire mazukatan mu neman bata yan uwanmu mu cire mazukatan mu neman bata shugabannin mu mu cire mazukatan mu neman bata malaman mu mu cire mazukatan mu neman bata mutanen kirki a cikin mu mu cire mazukatan mu san bata wanda ake kyautata ma zato a gare shi wallahi in ba haka ba mutumin da ke kirkiran haka bala'in zai dawo kan shi ko kusa ko nesa inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan kan iyaka kuma yana gani fa'alun lima yuri yana aikata abin da ya so kuma a lokacin da ya so kuma ba zai kyale ba ba Allah ya sanya mu yi kokari mu gyara kafin Ramadan ya wuce don shi zai samu samu sauki to irin waɗannan abuwa ‘yan uwa alƙur'ani yana kawo abubuwa daban-daban irin wannan don ya zamo wa'azi ga su al'umma ɗin so yadda aka cutar da annabi musa haka ake cutar da sauran annaba manzo Allah sallallahu da cutarwa an ce makareci ne an ce boka ne an ce kaza an ce kaza an ce kaza an ce kaza me ba faɗi game da shi ba so kowane asali ya samu to ya daina da'awar bai daina ba duk wani mai da'awa duk wani mai kamu da addini duk wani mai bibiyar addini shi yadda ya kamata irin waɗannan shirmen maganganu da yake yanzu an samu midiya ta zamo hanya ta mutum ya yi ƙarya ga a yi ƙarya wani ƙarya ma aka yi a samu hoto a sanya wani abun a samu kaza a sanya wani kaza abin ya daura kai duk wannan abubuwan ba su da wani amfani so yan uwa hanyar nan duk ƙarya yadda ka sani ka yi ta cikin waya to fa ɗaya take da ƙarya da zaka zo ka rusa da baki ka kila wacin tafi a yi so da Allah wajibi ne yan uwa mu gyara bakunan mu mu saita mu mu dan samun mafita a wajen Allah daga wannan sura ta yi bayani akan yadda aka ƙaryata manzannin Allah dan a ba su haƙuri su ci gaba kuma ba su ne na farko ba shi manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wasu annabawa to shi ma ya zama to cewa yayi haƙuri to duk wanda zai bi wannan hanyar shi ma yayi haƙuri sai ka yi haƙuri in kana son cin gashin kanka na wajen Allah subhanahu wataala kuma wallahi rayuwar nan ta duniya aikin banza ce shirme mai cin nasarar ta wanda ya kama Allah duk abin da za ka yi a nan gidan duniya in dai ba ruko kai da addinin ka ba da biyayya ga shi addini da shirme ne wa kai kuma rayuwar nan ko shekara nawa za ka yi dole akwai ranar mutuwa ita lahira ba a mutuwa kuma tun da ba a mutuwa kamata ya mutu ya saita ma kanshi shi tun a nan gidan duniya ta kama Allah da rukuwa kuma ka samu bakinka da zani kan duk wani kan zage-zage gulmace kulmace yan uwa ganin da ba su dace ba lazimci zikirin Allah dan duk lokacin da ya wuce maka da dama za ka yi kan shi wannan lokaci idan ya wuce maka dan lokaci da kake gani muhimmi ne ga mutum in ba ka yanke shi ba to yanke ka yake ka yi ƙoƙari ka yi amfani da lokaci wajen ambatan Allah kada ranar ta zo ka dinka cewa dama dai a maida ni in gyara da mutum ya kai wannan labul ya lallace Allah ya sauka mallai ya ci gaba da cewa wa nakarat mawqifat da da'iyatul mu'min alladhi nasaha qaumahu faqatalu kuma har yanzu dai ita wannan sura za ta yi magana akan wato wani mai da'awa mumini wanda wasu malaman suna cewa ana kiran shabibun najjar to duk wannan ba shi ƙur'ani da ya kira shi ba da wannan sunan ya kira shi bai ambaci sunan shi to duk irin wannan matsaloli na isra'iliya mun san ba za mu ce yanke ƙarya ba ne ko gaskiya abin da ya dace da littafin mu ko suna ta manzo mu tabbatar da shi abin da bai dace ba ya yi karo da su mu ƙaryatar da shi abin da ya kasance shi kuma bai karyata ba bai gaskata ba bai yi wata suka ba sai mu yi shi kan shi an gane haka al'amarin yake to dan haka shi wannan bawan Allah wanda yake mai da'awa musulmi alladhi nasaha qawmahu shi ya mutanen shi nasiha shi kalli amma abin da aka mashi fakata ruhu sai suka kashe shi da'awa fa ana gyara kayanka ba zai zamo me sauke mu raba ba ko to wai dan ya ce su gyara abinda kuke ba kyau ku gyara kaza ku gyara kaza da in mun mutu sai Allah ya ba mu aljanna irin wannan da awai ya fakata duhu sai suka kashe shi suka kama bugun shi aka kashe to kai mai dawa mutum ma tsoro zai yi tarbiyyar ka yi ma magana kawai ma tunda ya san sai ka haɗa shi da ɗan sanda ko haka wani kaga yana shakka to su can kisa ma aka yi saboda kuma su dawa ai ba dalili bane da za su yi shiru a'a dole ka yi da'awa dole ka sanar da mutane gaskiya dole ne wallahi wajibi ne maganar mutane ba ta sa mai da'awa ya surutan mutane zai sa mai rubo da addini ya watsar da rikon shi da addini hayaniyar mutane da tozanci zai sanya mutumin kirki a cikin al'umma ya daina kirki zai sa shugaba cikin al'umma ya daina jagoranci shi da haka ne ma wannan kayan bari in yadda da kwallon mangwaro in huta da kuratu sannan ka ɗauko ƙudajen in ka yadda tunda masu cizo ne wuta za su kai ka amma in ka cije kan wannan abu da kake ciki saboda ba kai ne na farko ba ka ci nasara wallahi ko bugun ka za a yi ko kashe ka za a yi asali ya samu yanzu shi ga shi wannan bawan Allah mai da'awa nasiha yake maluma aka kashe shi fa adkhalahu Allahu aljanna an kashe shi kazam sai kawai Allah ya sa shi aljanna can za mu ji ya laita ya alamu kai wa mutane na da ma sun san abin da na samu na ni'ima bima gafara li rabbi wa ja'alani min al-mursalin ko min al-mukramin yace kai can mutane na kai ce da ma sun san halin da nake ciki saboda me saboda ni'imar da Allah ya yi ma girmama wanda darasha wanda Allah ya yi mani dan ya sa shi cikin wanda ya mutunta ya girmama shi Allah shi ne kun gani kallon a kashe shi suka yi na kuwa ce alhamdulillah gwamma da aka yi haka su ma yan iska sun yi haka ya ce cewa yi haito da ma dai a ce ba su kashe ba ke da ma sun san halin da nake ciki da sun tuba to kai ma mai da'awa haka ake so da zan a cutar da kai ka yi haƙuri ka roƙi Allah ka shirya da mutanen ka sanya su gyara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi haka ya faru mun gani a daidai ɗa'ifa an jefe shi an zirga mai jini an karya mashi haƙori amma me ya ce da mala'ikan dutse ya zo ce an hore mashi shi kawai umarnin shi a ta ta Amur. kawai na ƙarƙashin umarnin shi so yake ya ce a yi gaza ya yi amma sai ce a ya kyale su yana yiwa daga cikin tsatsansu ku lura da yaren da ne a shi daga cikin tsatsu so baya da hope akan su a can yan baya bayan baya can da tsazo aka ce silsila can ila jikan jikan jika ila a samu wanda zai ce la ilaha illallah a kyale su an samu ko samu ba an samu da yawa to haka kai mai da'awa an ci mutuncin ka an tozartar da kai an bige ka an zage ka an ba kaza an ba kaza an ba kaza ka yi haƙuri ka ce yana wa Allah ya sanya cikin ƙila jikokin shi a samu wani ya gane abin da ya yi shi da abin da yake fata shi an kashe shi Allah ya sa shi aljanna amma tausaya masa yake tausayin da yake shi kai can da yake masu da ma dai sun san rahama su masu shiri kai yan kai ne da ka ce Allah ya ƙara masu wuta wuta abin da zai ce kenan Allah ya ƙara Allah ya sa tun a duniya su fara samun kaza kaza kaza wannan ne ɗabi'a su yan uwa amma shi kun ji abin da yi to amma shi ma ku kalli abin da ya biyo baya Cikin za mu karanta kisa yanzu ba mu zo kisa bayan ina ba da bayanin da za mu tattare a cikin sura din haka sai ce walam yumkin al mujrimina bal akhadhum bi sayhatin bi sayhatil halaki wad dama shi Allah bai daga kafa ba ga su waɗannan su kuma nan kara babu imhan babu sauƙi daga kafa saboda me an an taba annabin Allah ai an taba da'i mai da'awa an taba mai da'awa nan take kawai sai Allah ya sa mala'ika jibril ya masu tsawaye rugu da su a gaban su su suna ina wuta shi yana ina yana aljanna sun ga wannan shi ne hali wanda yake mai da'awa yake kasancewa da masu nuni ga mutane kullum ni ce mai da'awa ba wai mai tarihi ilimi ke magana ba balle ku an yi Wani aya ko da karamin abu ka sanar da mutane gwargwadon abin da ka sani wanda ba sani ba ita mai so abin da yayi kenan shi ya tafi aljanna su kuma an masu tsawa sun gama sun tafi wuta kaga shine ya ci ribar zaman kenan amma kullura so yake su shiri to kai ma mai da ka zama haka so yan uwa wannan sura za mu tadda inda aka ba da cikakken bayani na ita wannan kisa da za mu tadda ta wannan mai dawa saboda me domin a nuna mana mahimmancin mai dawa da kuma haƙurin mai dawa sannan wata haddasati suratu an dalailil qudrati wal wahdaniyya fi hadha al qawl al ajib al mujib al ajib sannan ita wannan sura har yanzu ta yi magana akan dalilai na ikon Allah da kuma kaɗaitakar Allah dalilai waɗanda suke nuna Allah na da iko kuma shi kaɗai yake ɗin a cikin wannan duniyar baki ɗaya wasu abubuwa na ban al'adabi da ake samu a cikin shi bada min mashhadil ardil aljarda farko daga ita ƙasa wadda take ba ruwa a cikinta sai ka ga ruwa ya sauka sai me sai ta fitar da kala ta hitar da ta hitar da kayan abinci da ga ta san dare ta lallace ta bushe kwanakin baya da behi kasa da wata ɗaya sata ta kima haka ƙasa ta kuma amma yanzu da Allah ba ta ɗan fara taushi ba na faɗi cewa yanzu in aka yi ruwa yau sabuwar damina in Allah ya da kafin yamma sai ka ga shuka ta kuma kai kanka ka je daji a yi ruwa ya kake ganin tsuntsaye suka suna nuna maka sun ji daɗi suna ta watayawa eh, suna jin daɗi rayuwar kenan kai kanka sai ka ji daɗi lokacin da aka lafkar wannan da Allah al'umma ba su ji daɗi ba azumi ba ce ya sauka ba akwai da muka ce azumi mai bonus za a bani saboda sauƙin ya kai sauƙi kai kanka ka samu nishaɗi jikinka ya samu nishaɗi ƙasa ma ta rayu wannan wani abu ban al'ajabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da domin a nuna maka lalle Allah yana da iko ta dubbu fi halaya wadda rayuwa tana tashi tana gudana a cikin ta ita kasa din nan thumma mashhadul layli yansalhu anhu an-nahar sannan akwai kuma mashhad abinda za a nuna mutane abinda mutum zai gani na dare lokacin da rana take yayewa a cikin shi dare da ake ci ga ya koma mai rana fa huwa zalamun damis sai kawai ka gani ne kuma sai duhu ya shigo cikin shi kuma idan rana ta yaye me zai biyo baya duhu ne zai biyo baya wanda mai matukar duhu din wanda zai zo ya koya wannan dare in rana ce ya koya ranar duhu ne ya zo to zaka ga koya dare bai rana zai yi kenan saboda haka duhu ya zo yanzu nan gurin kuka lokacin tahiya tahiya tahiya an jima wajen magariba sai ga komi duhu ya zo tana ƙara shiga duhun na ƙaruwa haka ake yi shi ma wannan akwai ban al'ajabi na Allah subhanahu wataala wanda yake nuna mutane inda ya sanya ranar ce har abada akwai daɗi in ja'ala Allahu alaikum al sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum to don haka idan ya zama tushiya ya sanya dare wa zai zo da rana babu idan ya sanya rana shi kuma wa zai zo bilailin na fi sai Allah ya ce can ciki ayar wa min rahmatihi ka gani yana daga tausayawar da Allah ya yi muku sai ya sanya muku dare da rana da waje allan laila libasa malaman tafsir cikin satinan bisa wani Allah ya sanya dare ya zama sutura yana yin sutura game ga mutanen shi ga 'yan daren waɗanda suke cikin dare ne dukkan zai suturta komi wani abu da ba za ka yi shi da rana ba da daddare ba za ka iya yi rana kuma ba lokaci ne na hita ma'aisha kowa ya gaba gabas yamma ko da arewa da an nema kenan ake yi dare na yi natsuwa ta zo sai kowa ya kwanta ya ɗan huta sai kuma a tashi a samayi kullum haka ne yana daga cikin ni'imomin Allah wanda ya bayan shi in wannan abu thumma shamsi as-safi'ati taduru bi qudrati Allah fi dhalika la la tatakhattahu ya ce sannan kuma sai kuma mashhad abubuwan da in ka kalle su shi kuma na rana da kake gani wadda take saukowa ita rana ɗin kenan tana ɗagowa kai tana yau sama-sama kuma tana kekewayawa da ikon Allah take kewayawa a cikin falak nata inda aka tanadan mata na nan za ta gudana iyakan nan take gudana ba kamar yadda mutane za ce rana ta kama wata ko wata ya kama rana rana wata ya biyo hanyar rana sun hanta shan ba wani ba haka bane ba ai kowane yana da na nashi yana da hanyar shi yana da magudanar shi ta kudan kowane yake tafiya da haka kenan ba wani wanda zai kama wani ba za a yi gambo ba a ce sun fi ɗaya ya bi hanyar ɗaya har ya kama shi ba wani kamun da yake mishi kawai wanda aya ce Allah ke nunawa in an yi eh, husu na shams ko kuma na wata dukkan so su ayoyi ne Allah ke nuna mutane kuma sannan ana nuna mana ita kanta rana ɗin wata aya ce daga ayoyin Allah wadda ke nuna kadaicin Allah dan Allah da mutum ya taso zuwa yanzu akwai ranar da aka ce rana ba ta yi ba saboda ta gani saboda siryar ta mata yawa to amma mu haka miki sai mutum da ya lissafi ila cikin shekara ma ya yi rashin lahiya ya kai guda a shekarar kare to ina daga cikin rayuwar mutum baki da so duk da nuna maka hikimar Allah da kuma ikon Allah da a nuna maka shi ke da iko akan komi duk wani al'amari shi Allah ke gudanar da shi sannan kuma sun mashhadul qamar yandalidu fi manazili sannan shi ma wata haka yake tafiya a magudanan shi haka yake tafiya yadda Allah ya shirya wajen Suma mashahadul fulki al mashhur sai kuma mashahad abubuwan kula wanda zaka gani su kuma na jiragen ruwa wanda suke dauke dauke da mutane cinciye da mutane ya amulu zurriyatul bashariyatul awwali ya dauko zurriya ta dan adam baki ɗaya na farko farko wannan yana iya daukar jirgin annabi no yana iya daukar kuma sarki sauran jirage na yi bayanin ci jirgin ruwa zaka ga ya dauke ku komi da komi duk kuna cikin mafi nisi ba amma yanzu da zaka dauka ranar dutse ka jefa sai ko jirgin annabi nuhu shi kuwa duk zuriyar nan aka ɗauko duk wanda bai cikin jirgin annabi nuhu ya halaka masannan tun da ruwa ya haɗe zuwa sama so duk wanda ke doron ƙasa ɗin nan ya halaka kowa shi ko safina ɗin ne an ɗauki namiji da mace an sanya ci saura kuma da duk sauran masu imani su ne aka hada bacci masu imani sannan kowace halitta an ɗauka an sa ci tunda Allah zai gama da kasar jirgin ruwan kufa da ya zo nan masallaci ba wai malfashin kaɗai zuwa har wannan masallacin ya shigo kuma ya shanye shi wa ɗaya tsadda babu shi sun rufa da ya haɗa ko'ina ba wani wanda wai wanda ya yi kowa tsawo bai sunan shi a suka rike sunan shi wanda ake faɗi na irin maganganun da ake faɗi wai shi ne ruwan ya kama ko kugu ko sau <laughs> saboda tsawon shi ba wanda ya shanya kowa da komi sai da ya shaide shi aka shi tufa da ya zo sai waɗanda kawai ke cikin safina su kawai Allah ya tsirata dan annabi nuhu baya cikin safina zaka ya tsira bai tsira ba kun ga nan ya isa mu gane cewa yan uwantaka ba ta amfani E, ituni yawmal qiyamati bi a'malikum la bi ansabikum ku zo man da ayyukan ku ranar kiyama da aikin ku ba da dangin ku ba dangi ba su amfani a lahira tunda da dangantaka tana amfani da Allah ya kamata a halakar da dan annabi lu ba da ba halakar da shi ba amma ga can gurin ya ga ruwa dan kuma ya kira shi ya zo ya shiga cikin jirgi sai ce sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma mai annabi lu ya ce mashi kala la yau, ma yawma min lahi illa marruhin ko wa hala bainahuma al-maut fa kana min al-mughraqin aka ce zo ka shiga ruwa wuta ai ka shiga jirgin ruwa kar ka zama cikin halaka ko ta ni wancan dutsen cikin shi zan je zan je in kama shi in rike ba zai shiga ba dan babu rabon imani annabi annabi nuhu ya ce kai yau ba abin da zai tsara mutum daga wannan umarnin Allah daga wannan ruwan ba wanda zai tsira sai wanda Allah ya marama wanda Allah ya marhama ne suwa wanda ke cikin jirgin ruwa Wahala bai bainahum al-maut fa kana min al-mughraqin kawai sai igiyar ruwa ta gidda a su ya zama cikin halaka amma annabi no annabi no bi hakura ba yace me qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta arhamur rahim ahkamul yace ya Allah dana hau cikin zuriya yana cikin tare da ni innabni min ahli yana cikin iyali na daga gashi ka kuma gaskiya ne na yadda tabbas haka ne kai ne mafi hukuncin masu hukunci kai ne mafi ikon masu iko shi Allah kenan to an gale shi Allah ya bashi amsa ce innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahili kullu da annabin Allah ne yace ba wannan bai cikin iyalanka kuma kenan in kana da dan ba musulmi ba ba danka bane baya cikin iyalan tun daga shi baya ciki an kore shi an kore shi baya ciki kuma aka yi ma nuhu ka shaidi kan ma ya ƙara wata tambaya game da wannan to duk wannan abubuwan yan uwa mu fahimci cewa tabbas tabbas aiki na ƙwarai shi ke tafiyar da ku dangantaka ba ta da wani amfani amfanin dangantaka a nan gidan duniya na faɗi ba ku duk na farko farko tafsirin nan duk wanda ke da ɗan uwa wani dangi wani kaza wani kaza wani kaza ya yi ma abin da zai ma a nan gidan duniya lahira bai ma kawai ta kan shi yake ta kanka kake kowa ta kan shi yake ba abin da zai iya yi maka zo bai ma duniya ba ba abin da zai ma can gudu ya ce ma bari kawai sai nan gaba a wani gaba mun mutu zan taimaka ma ƙarya ne ba abin da zai ma can so yan uwa wannan an yi mana bayani abin da ya shafi haka din sannan kuma wa kulluha la'ilun bahiratu ala qudratillahi jalla wa ala dukkan waɗannan bayanai da aka kakkawo don da za mu ji a cikin sura ɗin sosai dalilai ne masu ƙarfi bayyanannu masu nuna ikon Allah sannan kuma har yanzu wata haddasar ita dai sura ɗin anil qiyami wa ahwaliha ta yi magana kan tashin alkiyama da halolin da mutane ke kasancewa a tashin alkiyama haloli ahwal abubuwan ban tsoro tana da ban tsoro ban tsoron yana da yawa to wannan sura za mu ji ta yi bayani akan abubuwan ban tsoron din wa annafhatil ba wal wani da kuma kusa da za a yi ta tashin alkiyama din wanda za a kusa kowa ya anshi abubuwan da zai ansa a wannan lokaci alati umun nasu biha min al-qubur kusa da za ta sa mutane su tashi daga cikin kaburburan su kowa ya rasa inda zai yi gaban fari dan uwa kana so ka kwatanta ka fahimci a tashin kabari yake je ka tadda gungun wari ka jefa wani abu cikin suka gaya suke tashi to shi wancan ya yi wannan tashin hankali tare da wani za ka ta yi gabas yamma da arewa sama ƙasa wata ta yi kwance ta rasa inda za ta yi haka wa za a tashi fiye da haka nan ƙaramin misali da Allah akwai kwanciyar hankali kuma maza da mata kuma mutanen ba wai na annabi a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farkon halitta da har zuwa ƙarshe rami ɗaya sai ka ga mutane miliyoyi sun fito daga cikin shi kowa yana fita ba baki an yi busa mutane su rasa ina za su kowa tsirara kowa cikin tashi hankali wannan ban tsoron ya da mutane ba kuma wallahi yana zuwa dole Wannan a anna larai ba ne ta fiha ya ba mai zuwa babu wani shakku dole zai zo saboda ka kai mai shi shirin shi a nan gidan duniya ake shirya mashi ba sai ka je lahira ba kace to yau ne bar mu goma shida in ka je ta kwance ma dole anan za ka shirya maka wa an ahli aljannati wa ahli nar kuma za ta yi bayani akan yan aljanna da yan wuta kowa da kuma gidan shi wa tafriq bainal mu'minina wal mujrimin da kuma rarrabewa tsakanin mujrimai da kuma me mu'minai fi zalika al-yawmi rahib a cikin wannan rana mai ban tsoro ita ce ta tashin kiyama za a rarrabe mutanen kirki su tafi inda za su tafi mutanen banza su ma su inda za su hatta hatta yastaqimu su'ada'u fi rawdatin na'im hasu mutanen kirki su tabbata a gurin dausayi na aljanna Allah ya sa mu ciki wal ashqiya fi darakatil jahim su kuma shakiyai waɗanda ba su bi Allah ba su afka cikin matakai kwalogo-kwalogo na wuta kowane da gidan shida wannan yayi nan wannan yayi nan wata magana ta wani sai a nan annan sarauta ya ce ka zama cikin yan mai yan lahira ba yan duniya ba to duk akwai lokacin da za a rarrabe din sannan wa kutimat suratu al bil hadithi anil mawdu'il asasi sannan ita sura din an cike da wannan sura mai girma ko kuma ana iya cewa mu gina shi ma'lum wa khatamat suratul karimatu bil hadisi anil mawdu'i al asasi ita sura din ta cike da me da wani ginshiki na mawdu'i wanda yake ginshiki ne a cikin bayani na ita wannan aya din sura surorin makkiya shine ne wa huwa mawdu'ul ba'th wal jaza shine mawdu' na tattaunawa na tashin alkiyawa da ko ba da sakamako wa qamatil adillatu wal barahil ala hudusiha da kuma tsantsai da ko dalilai da hujjoji bayyanannu sun tsaya kan faruwar wannan tashin alkiyama da za a yi da kuma ba da sakamako duk sun tabbata sun zo ma mutane to duk za mu ji waɗannan bayanan a cikin wannan sura mai girma ne haka ita sura tarihi a tasbiya yace to me ake kiran wannan sura ta surat yasin wannan can baya abin da muka karanta abubuwan da sura za ta karantar da mu duk taron abubuwan da za ta karantar da mu su ne muka ci to me yasa ita kuma ake ce mata surat yasin mala yace suratu surata yasin li'anna Allah ta'ala la ta'ala tataha suratal karimata bima fiha an ambaci wannan sura suratul yasin saboda Allah mai girma da ɗaukaka ya bude surar da ita a yasin din da haka aka ambaci sura din wajen ha wajen budewa isharatan ila ijazil qur'an domin a nuna ma mutane nabi gajiyar wadda alqur'ani yi ma mutane baki da tunda ya kawo kalma da ba wanda ya isa ya san ma'ana wannan ya ce kaza wannan ya kaza babu wanda ya san ma'ana sai shi Allah da ya saukar da ita yace faɗaɗa ita wannan sura ya kawo wani hadisi yana da cikin hadisan da muka yi bayani a can baya waɗanda suna da rauni yace inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'ani yasi wadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati ce eh, lalle kowane mutum yana da zuciya zuciya alqur'ani ita ce surat yasin na yi burin a ce tana cikin zuciyar kowane mutum cikin al'umma ta mun ji malamai sun yi bayani akan raunar irin waɗannan hadisai duk yawanci da muka karanta karatunmu da ya gabata da aka toshi ma wannan ba a tsira yawancinsu da aka waɗannan su ne bayanan da wannan sura ɗin ta ƙunsa wanda insha Allah ina ga kamar lokaci ya yi ba zai mu fara surar ba sai dai kawai in Allah ya kai mu karatunmu na gaba sai za mu faɗa kwakwar cikin surar tunda an ba mu hasken abubuwan da za mu ji a cikin surar mun ji falalarta abubuwan da suka tabbata da waɗanda ba su tabbata ba sannan kuma mun ji abubuwan da duk za a bayyana ma mutane a cikin ita wannan sura mai girma duk hikimar yin waɗannan abubuwan don mu gane shi Allah dai shi kaɗai ne ya cancanta a bauta kuma shi kaɗai ne Allah wanda yake ba da aljanna kuma yake da wuta ya azabtar waɗanda suka yi munana waɗanda kuma suka kyautata Allah sai ba su ni'ima mai girma da ga ƴan uwa mu yi kokari mu kyautata ni abin da ya dace domin mu samu tsiran wanda ake bukata domin idan mutum ya samu tsira to shine ya samu cin nasara kenan ba gangane ba Allah ya ba mu dacewa wannan shine karshen wannan karatunmu na yau sai kuma kamar yadda muka sani kawai ƙarin bayani akan abubuwan da suka shafi abubuwan da muka ce za a ƙara ba da hankali kasu yadda kamar su malamai suka yi bayani akwai illoli na shaye-shaye da kuma kulawa da tarbiyyar yaya musulmai don kuwa shaye-shaye duk mai hankali ya san wani abu ne mai illa kuma mai muni kuma mara daɗi duk kusan abubuwan da suke farawa faruwa a cikin duniya baki dai ba wai Najeriya ba illar da take faruwa daga shaye-shaye dan fashi da makami ba zai iya yin fashin nan ba sai ya yi shaye-shaye tunda idan ya yi shaye-shaye ba shi da hankali bai san abin da yake zai iya kashe uwar shi zai iya kashe uban shi zai kashe 'ya'yan shi da ƙannan shi da kowa na shi to wanda zai iya wani abin to da Allah waye ba zai iya mishi ba kuma kenan shaye-shaye illa shi ta kai illa wajibi ne ga al'umma su kansu da kuma gwamnatoci su yaƙi wannan bala'i saboda ta hankulan mutane yake yi yana cikin makasir shari'a ɗin nan guda biyar akwai ne hibzul aql hakkin gwamnati ne da hukuma ta tsare ma mutane hankalinsu menene tsara hankali ta kauda duk wani abu da zai sa hankalin mutum ya salwanta ya samu matsala me ke sa hankali ya samu matsala shaye-shaye sai da muhaddarat da ake sai da abubuwan da ke sa mayi suke kawo matsala a cikin al'umma da aka muna kira ga shugabanni da kuma sauran shugabannin al'umma da kuma iyaye da waliyai da wakilai kowa ya sani Allah zai tambaye shi kiwo ne aka baka ga mutanen da suke ƙarƙashin ka kiwo ne wallahi in kai uba ne kiwon 'ya'yanka aka baka idan waliyi ne kawai ko wani wakili kiwo ne aka baka da sauransu to kanka manta fa Allah zai tambaye ka akwai ranar da za a yi mai tambayan nan Allah na kira ta yawan fulan sarari ranar tunan asirai sannan za a tambaye ka a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan kuma su kiwo ne kuma abin tambaya ne game da kiwon da aka baku banda wannan kiwo da aka baka su rasar ya faɗi cewa duk wanda aka baki in ra'in gashariyata da rubo ko nar duk wanda aka bashi kiwo na wasu abubuwa sai algushu bai kula da su ba yanda ya kamata to shi dan wuta ina yawan maimaita wannan bayani wallahi ina maimaita shi dan kowa ya san halin da yake ciki na kulawa mun yi sanyi game da 'ya'yayenmu wasu soyayya da muke wa ‘ya'yayenmu ta wuce shi ke sa sai mu kyani su da wannan shaye-shaye ya kai darajar da har mata shaye-shaye suke wuce asara ta fi wannan mace ta zamo ita ma ta ta me ta cage ake ko ta me ta sha abin da ke sa maye din ta hankali ta ya fita daga duk abin da za ta je ta yi za ta je ta yi shi duk abin da za a yi da ita za a ce a yi da ta ba damu ba kuma wannan fa Allah zai tambayi waliyin ta in shi ne bai mata tarbiyya ba bai nuna mata illar abun ba sannan hukuma ba za ta fita ba tunda ita ke da haƙƙi ta hana abubuwan saboda ya wa gabanni. ku ji tsoron Allah kula da ayyukan gwamnati ta yi kokari har ta yi wata hukuma mai zaman kanta masu kula da yan maye amma abun ban tausayi da bacin rai da yawa daga cikin su ba su tsara aikin nasu da yawa daga ciki ta yaya ta yadda in an shirya za a yi samame cikinsu wani zai ba da rike da su mashaya. kawai saboda ɗan abin da zai samu layi su yi wa layi ne min abin da ba zai kashe mashi kishi ba amma ya yadda ya bata aiki shi tun da ai bata aiki ne ya ci amanar aiki shi dan dan abin da za su bashi in sun yi samu ya yadda a bata hankulan al'umma ya yadda hankulan mutane da yawa su lallace ya yadda a saci kayan al'umma tunda mafi yawa sai sun yi shaye-shaye suke abin da suke ya yadda a zidda jinanan mutane da yawa dan maslahar abin da zai samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tir da abin da ya samu tir da shi wallahi kuma ranar lahira sai ya bayani ina ya samu wannan abu ko da ya riga ya cinye kuma ina ya kashe wannan abu da ya samu zai bayani ya ce ayya Allah ana shiryawa za a kai samane ga su mashaya din nan sai in buga musu dan su bani wannan can na samu wannan cikin kuɗin da na samu ne can gaban Allah zai wannan magana wallahi su kuma masu saidawar haka ne ai shi daɗin shi ba sha yake ba ne eh, ai ka yi silai domin da sa'udiya ne da an can shi kashe shi za'a saboda su hukuncin da suka yi kenan sun yi kiyasi a dole zai bata mutane hankali shi ma bai da amfani ya rayu ka kashe mutum ka bata bayan kai ai gwamma mutum ya mutu da ɗan mutum ya zama mashayi irin nan na wallahi gwamma babu shi gwamma ya mutu tunda gwamnati ta lallace me amfani shi wa me zai maluma sai dai wahalarwa so ya mutu ya tafiya da sauki shi ta dole suka gama yana ta safara ta muhaddara kawai kashe shi suke yi sayan uwa yana jawo hankalin dan Allah waliyai da wakilai na aure na ‘ya'ya kai kowa ya sa mana shi kulawa in muka sa ma ‘ya'yayenmu kulawa baki ɗaya kana ganin ya abokan yayanta suwa yake mu'amala da su yaushe yake dawowa gida in ya dawo ya kake ganin maganar shi ya bakin shi yake yaya idan shi yake menene ajihun shi me ke cikin ɗakin yana da cikin hakkin iyaye abinda za su kula ma ‘ya'yayensu to amma iyayen ba su damu ba wani sai ya kwanaki bai maga ga ɗan ba ɗakin ɗan shi bai taɓa shiga shi ba tun da yake kuma yana ga wasu alamomi wanda kai nan na ya kamata a tuhumai a bincike amma ba zai bincika ai halin yara ne sai lokacin da abu ya lallace sai ya fargar jaji ko kuma wai kada ɗan ya mushi ko mugu ya mushi shi ba sai daga samun sauki mutane haka suka koma ‘ya'yansu mun koma muna tsoron ‘ya'yayenmu ba mu iya kwaba masu shi yasa suke lallacewa da sunan so kuma wallahi ba shi ne soyayya ba Mun da ya kamata mu gode ma Allah da ba mu da doka da da wadda take hukunta uba ya hukunta take take hana wake hukunta iyaye saboda sun hukunta iyaye sai ba mu da wannan doka siyar ba sakarci bai zo na ba tana yi sakarci sakarci to ba zai zo na wannan sakarci bai zo ba kuma Allah ya kada ya kawo shi nan duk masu so ba su shi Allah ya gama da su tun a can ya sa su fara fahimtar cewa shi ne ne za su sun yi wannan abubuwan yan uwa hankin mu ne mu kula da waɗannan abubuwan wannan abu bai samuwa sai mu ba ƴaƴayen mu tarbiyya kowa ka ji, tarbiyya tana da wahala tarbiyya ba wai zagin yaya ba shine tarbiyya a a nuna masu mun matan mu kawai ke tafiyar da tarbiyyar yaya kai uba sun yi jin tsoron ka sai ka taimaka masu sun kwaɓo can ka kwaɓo, daman tare da ake abin da ake bukata a gudu tare a tsira tare to sun kwaɓo, kai ka kyale ba ruwanka dan Allah ina adalci yake wallahi sai Allah ya kama wanda ke yi so ina jawo hankalin su iyaye da kuma waliyai da wakilan iyaye dan Allah mu sa kulawa game da 'ya'yayen ungoyi su sa kulawa game da ungoyinsu in sun ga abin da bai dace ba su kai koke ga hukuma sai a ɗauki mataki in su hukuma ba su ɗau matakin da ya dace ba su ƙyale allan hukuman zai kama su inna rabbaka labil mirsad kai ka sauke nauyi nuna masu gaskiya akwai matsala kaza da kaza da kaza da kaza da kaza mun yi nuni ya gyara yaki in suka ki ɗaukar mataki ko kuma suka kama shi suka sakai ko dan sun anshi wani abu ko kuma dan wata sarayya ko wani abu ku kyale su da Allah shi Allah zai maganin masu yi. amma ka ga mutum yana banna yana irin wannan abubuwan wallahi illar wannan muhaddara ta wuce ta abin da muke tsammani duk suke ja da matsalolin da suke fara sace sace sun koma ba iyaka kuma dan sila da waɗannan abubuwan da ka haƙƙin iyaye ne ku kula da tarbiyyar yayayenku ku kula da abubuwan abokan yayayenku ku kula da yawan da yayayenku suke mu'amala da su wannan yana daga cikin abin da zai kawo sauƙi sannan su kuma hukumomi su ci gaba da ba da goyon baya suna sa ido suna bibiya kuma suna kamawa in sun kama kuma su hukunta illan najeriya shine a kama a hukuntawa duk yana daga cikin abin da yake kawo mana illoli wasu kasashen wallahi ba haka tsarin sai gaba. da an kama ba jimawa za a hukunta a gama in aka hukunta zai sa wani ya ji tsoro ba abin da ake bukata kenan ba ya ji tsoro kaga zai dena to amma ba a hukunta ba sai ya ci gaba dai so don Allah hukumomi ina jawo hankalin ku yi kokari ku tsara ayyukan ku kamar yadda kuka san an nuna muku su Kun kokari ku tsaye ku sani Allah yana kallon ku yana murakabar iyaye kuma ku san haƙƙin da aka ala ku Allah na kallon ku yana da murakabar ku kuma kowa zai ba da bayani to ranar bayanin nan ba wuta ce da aljanna ɗayan su za ka shiga ko ɗaya ko ɗaya ko mai kyau ko mara kyau to amma idan muka gyara muka kiyaye za a samu sauki Allah ya sanya mu gyara kuma Allah ya sa a samu sauki Allah ya shiryar da mu da duk mashayan ubangiji Allah ka shiryar da su Allah ka sa su fahimci abubuwan da suke yi ba daidai bane ba ka ba su ikon su gyara waɗanda ba su san gyarawa sun yi son ɓannan da cigaba Allah ya mana maganin su da kanshi jami'an mu na tsaro na kowane bangarori masu hana wannan da sauran laifuka Allah ya musu jagoranci waɗanda ba su sa su yi gyaran su ma Allah ya kama su da abin da suke mana maganin su Allah kai mana muwafaka yana ganin ya kawata mu bar shi damun gashi kuma an ɗauke wuta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu nasara wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne ke cewa assalamu alaikum Allah ya kara ba da lafiya Allah ina son ka yi kira da ƙungiyar izara a kan shiga ƙauyuka domin yin wa'azi na ce rashin hakan ke sa in shi'a suke samun dama a kan mutanen ƙauye fulani domin mafi akasarin mutanen ƙauye ne ke shiga wannan mummunar aƙidar shiya don allah malam a gane da kira ga matasa da ƙungiya kan haka to yan uwa kun ji ƙarin kiran da wani bawan Allah yake yi wanda gaskiya gwargwado ana ɗan shiga ana ɗan shiga domin akwai wasu bayan Allah da haɗa wayaniyar wasu malamai suka ɗaɗɗauka suna shiga cikin ƙauyuka suna karantar da su wanda duk wata ana ba su ɗan wani allowance sai dai kawai kiran da yake yi a ƙara shigar kenan ma'ana ƙara shiga sai a yi ƙoƙari a ƙara kuzawa kowa ya je da awa gwargwadon abin da zai iya kada ka yi abin da ka sani ba akwai bayani ka sanar da abin da ka sani gwargwadon iko Allah zai baka lada kuma mu ƙara jajircewa yan uwa da wannan haƙƙin mu ne mutum ɗaya shiri ta hannunka ya fi a baka jajayen raguma ma'ana ya fi a baka manya-manyan motoci kamar irin ayin su za mu ci irin dab dab manya-manya a baka su lafiyayyu ba yan kwatana ba lafiyayyu a baka su to ya fi alkhairi ai menene mutum ya musulunci to ya fi wannan abubuwan naka kai so da Allah mu rika kokari mu ƙara shiga banda nan kuma mu riƙa yi ma junan mu nasiha da kuma abokai mu riƙa yi masu nuni bil hikmati wal mau'izati hasana kowa in zaka zo ka nuna mashi a nasi zai fahimci illar wannan muguwar aqida ai kowa na son annabi sallallahu alaihi wasallam to ka bayyana abin da suke ce mashi da zaki da suke ma matar shi da sauransu wala Allah sira da haka sai Allah ya shirye da zakatan nasu Allah ya ba mu dacewa ina ga yan uwa nan za bashi. bar ya Allah ya kai mu karatu na gaba abu da ala a yi kokari a kada diwa mana um, lokacin sahur mu ga yanan canza ko ko yana nan da yadda yake a yi kokari a kada bincikawa da Allah zuwa gobe samani a dauni ba mu zuwa ce sai an yan nune a ce da wani da wani da wani ku je ku mu mana duk da dai akwai samani ku ne amalin al'umma duk burin al'umma kan ku yake to ku daure a hita dinnan a gano mana da Allah Allah ya samu dace. Allah محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن عليك وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما رضيت وانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.